وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da sha mai Allah ce a'udhu إن تعتها الأنهار لا يعذبه عذابا أليما ibn jarir tabari ya ruwaito a cikin littafin sa tafsiri da sanadi hasan har zuwa qatada ibn da'ama as-sadusi yace wannan aya tana bada hanzari ne da uzuri dangane da waɗansu mutane da ba tilas bane su je yaki ubangiji yace laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj al-a'ma makafu al wato gurgu kenan al mara lafiya waɗannan jinsunan mutane guda uku babu wani laifi a kansu idan ba su je yaki ba shine ma'anar laisa alal a'ma minkum aw min ghairikum babu laifi ga makahon cikin ku ko sahabbai ko wani ku cikin ragowar mummunai Haradun wato babu laifi a kan safi adamin khuruj wajen rashin fita filin yaki wala alal a'raji haradun sannan babu laifi akan gurgu wala alal maridi haraj haka babu laifi akan bar lafiya fi adam al wajen rashin fita yaki ko jihadi wa man yuti Allah wa rasulahu dukan wanda ya da'a ga Allah ya da'a ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bima amarahu bihi cikin abin da Allah da manzo ya masa umarni wa kallafahu ko ya kallafa masa cewa ya bi wa qama bihi kuma ya yi yayi kama yan bage bi kadar sa'atihi yayi abin gwargwadon iyawarsa to wannan babu wani laifi a kansa idan la yukallifu Allahu nafsan illa wusa domin Allah baya lai rai sai abin da za ta iya ba a cewa dole sai makaho ya je yaki tunda ana buƙatar gani ba a cewa gurgu ya je yaki tunda ana buƙatar takawa da kaiwa da komowa da kai kora wanda wannan uzuri na gurgurtaka ba zai ba shi damar yi wannan ba da haka duk wanda ya da'a ga Allah ya a ga manzo Allah a gurgurdan ikonsa a iya makwarar iyawarsa to wannan ko shakka babu ya riga ya tsira babu komai a kansa yana yi dukkan jannatin tajri min jihar al ubangiji ta Allah zai shigar da shi aljanna wanda korabun ke gudana karkashin gine ginanta amma wa man yatawalla wanda ko ya juya baya yi ki zuwa yaki ba tare da uzuri karbabbe ba wannan yi yu'azzibuhu azaban alima Allah zai masa azaba azaba wadda take mai radadi mai razali waɗannan kasusuwan mutane guda uku suna daga cikin waɗanda ake biya uzuri ba sai sun je yaƙi ba akwai wani kaso na hudu wanda Allah ya ambata a cikin suratul tauba wala alal ladzina idza ma atawka litahmilahum kunta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu sannan babu laifi kan waɗanda ba su je yaƙi ba irin wanda suka zo wajen annabi suka ce a ba su abin tafiya a ba su abin hawa dan wurin nesa ne ba a iya zuwa ba da kafa manzo Allah ce ba da abin hawa su ko ba su da abin hawa manzo Allah ce koma gida an an sauke muku ba su kun je ba kenan tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i suka koma gida idanunsu na malalar da hawaye dan jin takaicin an fita yaki ba tare da su ba Haza nan dan jin takaici Allah ya jido ma yunfikun ba su samu abin da za su kashe ba na dukiya dan sayan abin hawa da kayan fada su ta jihadi to kaga wannan da mutum yana da karfi yana da koshin lafiya idan wani lesa ne ba a iya zuwa ba da kafa ba shi da shi sannan a taskar musulmi babu wani abin da ya rara na ba shi sai abin hawa ko a tafi da shi kuma sun da a gida yana da uzuri sannan kuma mata ma ana musu uzuri ba dole bane zuwan su yaki fitar su filin yaki jawaz ne ya halatta amma a ce dole irin yadda mazaje za su fita wannan su ba dole bane a kansu a bisa ga fahimtar wasu daga cikin malamai sannan kuma yara kanana wanda ba ba da ba su ma ba dole bane su je yaki wato kenan idan ka cire waɗannan jinsi guda biyar makafi da guragu da marasa lafiya sannan kuma da mata sannan kuma da yara kanana ba biyar da kenan sai kuma waɗanda ba su da iko ta fuskar kuɗi wurin kuma nesa ne guda shida in ka cire waɗannan wato yaki ya zama dole a kan kowa ba amma makaho da wanda zai iya shiga cikin ma'anarsa don wani zai iya ba makaho bane amma baya gani sosai yana gani garara garara to kaga kina zai iya samun uzuri ta iya wani ba gurgu bane ba amma kuma yana da uzuri makamancin na gurgu kamar kuturu nassin aya bai nassanta kuturu ba amma kuma zai iya shiga cikin ma'anar gurgu to saboda kaga shi ma yana da uzuri dan haka dai a iya tara shi a cikin lafazin abdua laysa ala du'afa wala ala al-marda kamar yadda aya ta bayani cikin suratul tauba wanda a karshen ta ne aka ce wala alal ladina idza ma atawka litabilu wato wannan yana nuna dokoki na Allah madaukakin sarki suna kula da bangarori na jama'a gwargwadon yanayin gwargwadon lafiya ko rashin ta gwargwadon kuzari ko rashin ta ba wai bai da ake bayar da hukunci ba sai ga wanda zai iya duka da ka'idar la yukallifu Allah cikin masu uzuri wannan zai fito to ake rika jin takaicin ina ma ina lafiya dan in je to sai yayi tarayya da waɗanda suka je su fuskar lada abinda za a rubuta musu shi na sai a rubuta musu saboda kwaɗayin ne zai amma uzuri ya hana shi zuwa amma wanda zai je na murna garama da ya zama haka to kaga ai ba ya da wani lada ke sai Allah ya لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا لقد رضي الله حقيقة أبنجي تعالى يا سوكد يدفع عن المؤمنين دنجنة ممني إذ يبايعونك لوكة دسك مبايعة دكي تحت الشجرة أتركش بشي النم دكي في لو هديبية فعلم ما في قلوبهم Ubangiji ya san abin da ke cikin zukatansu. ya san abin da ke cikin zukatansu na yarda na imani na sakankancewa dangane da abin da manzon Allah ya tsora su a kai. ya san abin da ke cikin zukatansu na gaskiya a lokacin da suka yi mubaya'a cewa sun ji sun gani babu gudu babu ja da baya idan maza Allah ce a shiga maka da karfi sun yi za a shiga da karfi Allah ya san akwai wannan a zuciyarsa wato kaga wannan shaida ce daga Allah zuwa ga sahabban manzon Allah cewa ya san abin da ke zukatan su da imani yanzu kenan wani ya zo ya ce ba mummune bane kamar ya kare ta wannan aya sannan Allah labari yake ba wa laqad rabbiyallahu anil mu'minin hakika Allah ya yarda da mummunan nan in ma da an ce mummunan aka yi shiru kowa ya san kafin in shiga mu shiga nan gurin sahabbai za su shiga dan su ne waɗanda lokacin da ayat ta sauka suke da rai suke tare da annabi amma a lokacin da ni da kai da mu da iyayenmu da kakanninmu duk ba haife mu ba wato kenan mu tabi'ai aini cikin ayat su waɗancan su ake nufi da ita a asali dan su suke da rai suke numfashi lokacin da aka ce al-mu'minin radiyallahu anil mu'minina sai kuma ka kawo zar iz yubayyunaka yayin da suke mubaya'a da kai wanda kuma su ne adadin mutum dubu ɗaya da ɗari hudu da muka yi bayani sun makon da ya gabata tahta shajarat ana tantance a inda suka yi mubaya'a wato a ƙarƙashin wannan bishiya ta hudaybiya fa alima ma fi qulubihim ubangiji ta'ala ya san abin da ke cikin zukatansu fa anzala sakinata alaihim ya saukar da natsuwa tattare da su wato suka hum fatahan qariba yayi musu wa asabahum fatahan qariba yayi masa wa asabahum fatan qariba yayi masa sakamako da wani buɗi makusanci buɗi makusanci malamai suka ce shine sulhun da aka yi na hudaybiya da wato buɗi ne tunda lokacin da annabi ya koma akan hanyar komawa madina da surar ta sauka ya karanta ta ga sahabbai Umar dan Khattab ya ce a fathun hu yanzu wannan sulhun da aka yi ya zama buɗi kenan yana ganin ai in buɗe ne da mun ga maka amma an hana mu mun dawo yanzu wannan buɗe ne maza na ce kwarai da gaske buɗe ne wa hum fathan qariba imam muslim ya rawaito hadisi daga jabir dan abdullahi Allah ta kare da gare shi jabir yace kunna yawmal hudaybiya alfan wa arba'ami'a mun kasance a ranar da aka baya a filin hudaybiya mu mutum dubu ɗaya da ɗari hudu فقال لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء النبي صلى الله تثبت غريب يتي دمو أنتم اليوم خير أهل الأرض ko danna a yau ku ne mafiya alherin wanda ke ban kasa haka wanda Allah bada shaida akan wa qala jabir jabir dan wa qala jabir jabir dan abdullah yace law kuntu ubsiru la araitukum shajara inda ina gani ba dan na makance ba da na nuna muku inda bishiyar take a filin hudaybiya wato yayi kokari ya haddace wajen ta yadda a lokacin ba bishiyar amma zai iya cewa a nan ne take saboda yadda yake yayi wajen a ah, yau ko kai ka samu wannan farin tarihi a daidai wannan waje a ce riba yadda ta Allah ta sauka kanka a daidai wani bigire ka iya munta unguwar ko garin da ka iya munta da haka gaskiya maka ji amma yake cewa almajiransa da ido na biyu da ina gani da na je na nuna muku daidai inda bishiyar take wannan abin da margayi ta kawo Muhammadu Gumi kawo nan gurin tarihi ne gaba da nasarar Hudaybiya din wanda a nan na faɗa muku shi a takaice lokacin da ne masu surar idan muka ci zamu karanta shi shafi guda ne zai dauke mu tsawo amma duk abin da na faɗa cikin harshen Hausa a makon da ya wuce shine abin da a nan gurin ya kawo shi wato cikin larabcin sa ubangiji ta ala cewa asabahum fatahan qariba yi musu sakamako da budi wanda yake makusanci wa mazalima kathiratan ya'khuduna sannan kuma ya sakan ya mutu da waɗansu ganima masu yawa ya na hada za su samu wa kana Allahu azizan hakima ubangiji ya kasance mai izza sannan ya kasance mai hikima wannan maganima kafira, ganima mai yawa da aka ce za a samu ana nufin a yakin Khaibar tunda kamar da makaranta a rannan bayan sun koma gida kuma sai aka wuce yakin Khaibar wato an koma a cikin watan zulhijja Zulhijja ya zo ya wuce al-muharram ya zo ya wuce cikin watan safar annabi ya daura da yake a tafi khaybar sallallahu alaihi wa alihi sallam dan Allah ya riga ya saukar da alƙawarin za a samu ganima a kan an riga an saukar da surar an karanta musu sun fahimta kuma an ce wanda suka halarci mubaya'a a filin hudaybiya ne kadai za a tafi da su yakin khaybar kuma dai da makaranta a kan baya da haka suka wuce suka to shine alƙawarin nan mun kuma gani maka kan ya kuruna wa kana Allahu azizun hakima wa'adakum Allahu maghanima kaseeratan ta'khuduna ubangiji ya muku alƙawarin da nemomi masu yawa da za ku same su fa ajjala lakum hadhihi sai gaggauto muku da wannan ismin itara zuwa ga hadhihi yana koma zuwa ga ita ganimar khaybar amma kada su dauka daga ita babu wata ganima akwai ganima masu yawa Allah ya muku alƙawari a yaƙoƙi da za a yi a nan gaba a tarihin abin da ya rage na ragowar rayuwar annabi da kuma rayuwar al-khulafa'ur rashidun za a yi yakoki kuma za a samu ganima waɗansu malama suka ce ai za a yi yakoki a samu ganima duk lokacin da aka daga tutar jihadi aka cika sharaddan jihadi aka yi riko da asbabun nasar dukkan sababi rashin nasara da Allah ya zana manzo Allah ya ambace shi to lalle za a iya sun nasara kuma za a iya samun ganima ila qiyamis tunda jihadin ba soke shi aka yi ba hukuncin su ranan har gobe har bibi, abinda kawai yake jira mazaje da za su zo su rayar da shi ta hanyar da ta dace shine wa'adakum Allahu mazalima a jala fa'ajjala lakum hadhihi sai ya gaggauto muku da wannan ta kusa ita ce ganimar Khaibar wa kaffa aydiyan nasi anku sannan Allah ya kare hannayen mutane barin ku wani mutane ne Allah ya kare hannayensu ga barin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗansu malaman tafsirin suka ce kuffaru makka su ne gafuran makka tunda a lokacin da annabi ya sansani a sulhul hudaybiya ba irin yunkurin da basu yi ba na tsokanar annabi dan ayyaki annabi kuma tun da ya riga ya kulla niyyar umara ya zo ba faɗa ba shi gurin sa ya samu dama shiga maka ya je umara ya fito ya da haka duk tsokanar da aka yi bai amfani da ita ba kai hatta ma ana cikin sulhu sai da wata rinduna ta zo dan su kawo farmaki su fatattaki mutane wato shi jakadan qurayshawa ya yaudari annabi da sahabbai wajen maganar sulhu da yarjejeniyar sulhu can wurin ga waɗansu kuma sun taho manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu mugunyar addu'a duk suka makanci yace a ji a kawo su a matsayin fursunonin yaki aka kawo su kusan mutum 70 daga baya sai ku je nasu sai ku na muku addu'a kaga in ba dan kiyayewar ubangiji ba lokacin da aka shagalta wajen kullu sulhu waɗannan za su zo su tsare mutane su garkace na kashewa su raunata na raunatawa amma wa kaffa aidiyan nasi an Allah ya kame hannun mutanen da barin waɗansu malaman suka ce kaffa aidiyan nasi an kuma nan yana komawa zuwa ga kafiran khaibar yahudawa Allah ya kame hannunsu ga barin su ba su ci nasara a kansu ba wani ta kuna ayatan lil mu'minin kuma Allah ya kaddara waɗannan al'amura dan su zama alama ga mummunai su gane aya kalala cewa ubangiji Ala, na taimakon wanda ya tsaya da gaske wajen yi wa annabi mubaya'a a duk inda yake kawo annabi na da rai ko baya da rai duk wanda ya tsaya ya yadda zai taimaki addinin Allah da gaske ubangiji zai taimake shi wala yansuranna Allah man yansuruhu inna Allah la qawiyyun aziz wa yahdiyakum siratan mustaqima kuma ubangiji Ala, yana shiryar da ku kafarki wanda yake madaidaici wa ukhra lam taqdiru alaiha wa ukhra akwai waɗansu ganimomin suna nan a nan gaba lam taqdiru alaiha a yanzu ba ku da iko akan. kansu kad ahata Allahu biha ubangiji da Allah na kewaye da su ya ajiye muku lokaci da rana ake jira kawai su fada hannunku to wannan wa ukhra lam taqdiru alaiha malaman tafsiri sun yi sabani akai isharar ce zuwa ga wata ganima cikin ganimomin. wadan suka fi ganimar mutan makka idan an zo fatahu makka bayan an kammala taibar za a zo a yi fatahu makka wadan suka ce a'a ukura lam takadru alaiha da ake magana nan, wato ganimar da aka samu a hunain bayan fatahu makka wato a cikin shekara ta takwas a cikin watan ramadan to a wannan shekara kuma a cikin watan shawwal aka je aka yi ghazwatu hunain wanda aka samu ganima mai yawa dan mutanen maka manzon Allah bai ribace su ba a matsayin bayi bai ribace dukiyar su ba a matsayin ganima amma mutanen hawazin waɗanda aka yaƙe su a ghazwatu hunain waɗannan kan manzon Allah ya ribace dukiyoyinsu a matsayin ganima dan haka wannan ita ce ake magana wa ukra lam taqdiru alaiha kada a haƙa Allah biha ubangiji ta Allah ya riga yana kewaye da ita ta fuskar ilimin sa ta fuskar kudurar sa akan ta su wa kana Allah ala kulli shay'in qadira ubangiji ta Allah mai iko dai akan kowane irin abu babu abin da yake gagararsa subhanahu wa ta'ala جلة ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ubangiji ya ce wa ta lakum alladhina kafaru inda kafarai sun yi gigen su sai su yake ku a lokacin da kuke filin hudaybiya lawalla wal adbar da sai sun ya baya a guje domin kuwa Allah zai ba ku kwarin gwiwa ku ci nasara akan su malaya ji yajiduna waliyan sannan daga baya ba za su iya samun majibincin lamari ba wala nasira ko ba za su iya samun mataimaki ba yanzu ruhu min Allah wato wanda zai tsare su daga azabar Allah sunna tallahi lati kad khalat min qabl wannan ita ce suna Allah wadda ta riga ta shuɗe tun da wato ya taimaki manzanni da wanda suke tare da su kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allah la qawiyyun aziz wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al mursalin innahum la al mansurun wa inna jundana lahum al ghalibun ala inna hizballahi hum al muflihun dan kenan lallai sunnar Allah ta riga ta gabata ya taimaki mummune ya taimaki manzanni ya taimaki waɗanda suke tare da su shine sunnatul lahi allati qad salat min qabl wa lan tajid sunnatul lahi tabdila ba za ka taɓa samun musaya ba dangane da sunnar Allah ba wanda zai iya canja abinda Allah ya tsara na taimakon mummunan abinda ake bukata imani din ya cika tattare da mutane sharuɗan imani su kammala tattare da mutane sannan su yi riko da sabubba irin wanda Allah ya tsara nasu zama sababin cin nasara su shi da sai taimakon Allah ya zama Allah ta huwa allazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah min an وكان الله بما تعملون بصيرا الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معصوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزين لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إمام مسلم يروي في حديثي دقا أنا سمالك كأنك كاري داغري أنا زيتي أن ثمانين رجلا من أهل مكة habatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama min jabal sal'im wato wadansu mutum tamanin cikin mutan makka sun gangaro bisa ga annabi da sahabbansa lokacin da suke gangare su kadantan kafirai suka gangaro min jabal tan'im daga dutsen nan na tan'im tan'im sunan wani wuri ne wanda a wajen yanzu a akwai masallaci da ake kira masjidu aisha akan hanyar madina idan kana fita daga makka suka gangaro kan wannan dutse mutasallihi da suna rike da makamansu yuriduna ghirratan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ashabi suna neman su samu wato ainihin makasar annabi da sahabbansa a lokacin da annabi ke cikin tagaltuwa da wani abu shi da sahabbai su kai musu farmaki fa asaba musliman annabi sa aka kama su ba tare da an gaba da fada ba fasta hayahu yake duk a barsu da ransu ya kyale su ce su yi tafiyar fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya da wannan aya wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah min ba'di an azharakum alayhi wani hadisin na daban daga abdullahi bin mughaffal al-muzani abdullahi bin mughaffal al-muzani yace kunna a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fil hudaybiyah mun kasance tare da annabi a filin hudaybiyah fi asli shajarati allati qala Allah muna gindin wannan bishiyar da Allah ya ambace ta da yake izi bai una ka ta shajarat ai ka wannan ya more sai muna gindin wannan bishiyar da Allah ya ambata wa ka'anni bi ghusnin min aghsani tilka shajara a yanzu da nake yi kai to muku labarin kamar ga wani rafe nan cikin rassan wannan bishiya wani rafe cikin ta ala zahar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iska tana kada shi ya dan fado a jikin annabi farafa'atuhu an zahrihi ni kuma na daga bayan annabi da wannan duk falalarsa ce shi ma yake ba wa ali bin abi talib ali bin abi talib kuma a lokacin wa amr da shi da suhail amr wato jakadan quraishawa a wajen sulhu baina yadayhi suna zaune a gaban annabi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi da amincin Allah tabbata gare shi yace اكتب بسم الله الرحمن الرحيم كي علي ربوت بسم الله الرحمن الرحيم فأخذ سهيل بيده sai suhail ya rike hannun aliyu lokacin da zai rubutu fa qala ba na'rifu ar-rahman rahim mu ba mu san wani ar-rahman rahim ba uktub fi qadiyatina ma na na'rif abinda muka yadda ka rubuta ne wanda muka sani ba wanda bamu sani ba fa qala ki uktub bismika allahumma abinda zaka rubuta shine bismika allahumma ba wani bismillahir rahmanir rahim sannan manzo Allah ce a rubuta haza ma salaha alaihi muhammadun rasulullahi ahla makka wannan shine abinda muhammad manzo Allah ya kulla sulhu tsakaninsa da mutan makka fa amsaka bi yadihi nan ma sai suhail bin amr ya kare rike hannun aliyu fa qala yace laqad zalamnaka in kunta rasula ya mun zalunce ka inda mun yadda kai manzo ne da muka hana ka shiga muka mun zalunce ka inda mun yadda kai manzo ne muka hana ka shiga mun yi zalunci kenan mu mai da cewa kai manzo bane ba uktub fi qadiyatina ma na'rif a rubuta mana abin da muka yarda da shi a takardar sulhun mu kace hadha ma salaha alaihi muhammad ibn abdullah ibn abd al-muttalib yace kawai abin da za rubuta kenan amma ba muhammad rasulullahi ba muhammad dan abdullah dan abd al-muttalib manzo Allah ce wa ana rasulullah na yadda ni manzo Allah ne ko da ku kun karyata ne ni ina da tabbas ne manzo Allah qala fa kataba ali bin abi talib ya rubuta bayan sai in ce da ya faru kamar da muka hikaito a can baya fa kataba kazalika ya rubuta kamar haka yace to muna nan a wannan lokaci in ji abdullahi ibn mughaffal al-muzani iz da alaina salatuna shabban alaihi musalla sai ga waɗansu zaratan mazaje mutum 30 kawai ba san ta inda suka fito ba da makamai su tare su fa taru fi wujuhihina suka dago makaman su suka nufo inda muke fada'a alaihim annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya musu mugunyar addu'a fa akhadha Allah bi absarihim sai Allah ya tafiyar da ganin su fa qumna ilaihim sai muka tashi salin alim muka je fa akhadnahum muka kamo su فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذا الله ترسو هل جئتم في ahad. Hal هل جئتم في عهد أحد شن كن دولة cikin القول wani. kun daga cikin yarjejeniyar ƙurayshawa ko cikin yarjejeniya ta hal ja'ala lakum ahadun amanan shin akwai wanda ya ba wani tabbaci na tsare jininku kuma kawo kanku fa qalu la suka ce a'a ba ɗaya cikin biyu fa na alaihi da sallam manzala ce ku cikin su fa anzala jalla sai Allah ya saukar da wannan aya wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah min ba'da an azharakum alayhi yanzu mun samu mai riwaya guda biyu daya cikin muslim hadisin jabir daya kuma cikin wannan nasa'i sunan nasa'i hadisin abdullahi ibn mughaffal al-muzani dukkanin kowa ya ce abin nan da ya faru wanda ya babu labari shine sababin saukar wannan aya wa huwa allazi kaffa aydiyakum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah min ba'di an anfarakum alayhi hakikanin gaskiya malamai suna cewa la mani'a min ta'addud sabab linuzul ayatin wahida ya iya abu daya abu biyu abu uku su faru duk su zama sababin saukar aya daya ya iya yiwa kuma ayar an saukar da ita sama da so daya wancan ya faru aka saukar da ita wancan ya sake faruwa aka saukar da ita kuma ya iya yiwuwa dukkanin su so biyan cikin waɗannan sahabbai kowa abin da yake nufi ba wai abin da ya faɗa ba ne sababin saukar ayar a'a faɗin ayar wannan abin da ya faru yana shiga cikin fadin ayar abin da ya faru a gaban sa yake kai to mana ya to mana yana iya shiga cikin fadin ayar to kaga wannan shine zai fi dacewa saboda ita surar gaba ɗayan ta sukutum ai ba a filin mu da biya din ba ta a a'a akan hanyar annabi ta komawa madina bayan an yi sulhu an kare sun yanka dabbobin su sun yi aski sun cire kayan ihrami sun sanya kayan gida a hanyar komawa madina ne surar inna fatahna laka fataha gaba daya kaga ba filin mu da biya don ba waɗannan ababai ko da suke faɗa mana sun faru sun faru ne a tsakiyar filin a daidai lokacin da ake kullu su ina ba ta kun fahimta a ce idan mutum bai farga wani lokaci sahabi na iya kawo labari abin da yake nufi da labarin sa labarin ayar tana iya shafar sa labarin kamar wani bangare ne na ayar wato kamar ayar ma'anarsa na iya kwantar wannan abin amma baya nufin faruwar wannan abin shi ya saukar da aya wato wani sai shi kai soke a matsayin sababin nuzul bayan kuma ba sababin nuzul bane ina fatan kun fahimta ubangiji ta Allah ce wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum Allah shine wanda ya kame hannayensu gabarun ku wa aydiyakum anhum ya kame hannayensu wato ya kame hannayensu gabarun ku sannan kuma ya kame hannayensu gabarun ku ya kame hannayen su da suka zo kawo musu ba su nasara waɗancan annabi ya musu mugunyar addu'a sun makance sun daina gari an zo an kama su, waɗancan su ma an je an kama su suka gaba ɗaya ma'ana Allah ya kame hannayensu ba su samu farnuku ba sannan kuma Allah ya kame hannayensu dan lokacin da sahabbai suka yi mubaya sun yi mubaya ne alal maut wa ala adam al-firar wa ala sabri sun yi mubaya akan sun yadda su mutu sun yadda ba za su gudu ba sun yadda za su jure su yi hakuri amma ga tare haka Allah bai kaddara ayyakin ba sai ka hannayenku ba su shiga maka da karfi ba to wannan wato kenan ubangiji subhanahu wa ta'ala ne mai kaddara komai ba abin da ke faruwa sai da wasa wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin kaga su kafaran maka sun so yaki amma kuma da kaddara Allah bai kaddara zai faruwa sahabbai da dama daga cikin su sun so a yaƙi a cikin ko da karfi amma lamar da sun sarki ya kame hannayen dukkan bangarori guda biyu don wata hikima da za ta bayyana a nan gaba shine wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah wato a batar makka batar makka anan gurin ana nufin wurin hudaybiya wannan fili ne hudaybiya shine batar makka min ba'di an azfarakum alaihim bayan ya ba ku iko akan su tun daga sai an kama su ai an ba da iko a kansu a lokacin da annabi ya ce a kai su karkashe su za'i wa kana Allahu bima ta'maluna basira ubangiji ta'ala masani ne dangane da abin da kuke aikatawa ko kuma mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa wato basiran ana fassara shi da ilimi sannan kuma ana fassara shi da gani humul ladina kafaru sune dai mutanen nan da suka kafirta wa saddukum anil masjidil haram kuma suka kautar da ku daga masallaci mai alfarma kun shirya kun zo da nufin ku shiga makka ku yi tawafi ku yi umara amma suka hana ku saddukum anil masjid haram wal hadiya sannan kuma sun kautar da hadaya dabbobi na hadaya da kuka koro dan ku zo ku sauke su a cikin makka sun mayar da shi ma a kofan abin karewa abin tsarewa an ya buluga mahilla bai isa wurin da aka tanada don yankansa ba shine daidai hurumin makka wato dabba ta hadaya idan an taho za a yanka ko a aikin haji ko a umara wato sharadi shine dole sai an shiga hurumin makka wanda hurumi ne mai faɗi, tun daga wannan masallaci na sar'in da ka dan yi gaba ka dan kafi da cikin hurumin makka har ka je makan kanta har ka je mina duk bangare ne na makka har ka wuce mina har ka je muzdalifa duk bangare ne na hurumin makka har ka je dab da arfa kafin a ce ka fita daga wurin da ake kira alharam ka faɗa wurin da ake kira al-hillu wajen hurumi ina da an fahimta wato kenan ayar tana ba mu labarin cewa su kafiran makka su suka hana ku ko sahabbai da annabi shiga maka dan ku umara kuma su suka katangance alhadiya dabbobi na hadaya da aka taho da su dan a yanka ma'akufan suka zama abin tsarewa an yi buluga mahilla ba su isu wurin da ya kamata a yanka su walaula rijalun mu'minun ba dan waɗansu mazaje da suke mummunai ba wa nisa'un mu'minatun da waɗansu mataye mummunai lam ta'lamuhum waɗanda ba ku san su ba an tata'uhum wato ku je ku auka mutu musu fatusibakum minhum ma'arratun bi ghairi ilmin ya kasance wata damuwa ta sami ku ba tare da ilimin ku ba ba dan wannan ba da Allah ya yi muku izinin shiga makka wato malamai suka ce laula dinnan jawabinta an shaje shi ai na azina lakum fi ba dan waɗansu mummune da suke cikin makka ba maza da mata wanda ko ba ku san su ba kuma in an ce ku shiga makka da karfi za ku je ku yi kan mai uwa da wabi ba iya kashe mammanai ba tare da kun san ba ne in kun kashe su fa tusibakum minhum ma'arratun bi ghairi ilmi sai wata wahala ta same ku ba tare da ilimin ku ba lafazin ma'arra ana nufin karaha ko mashakka wato daga baya ku zo kuna kin abin da abin da kuka yi ko daga baya wata wahala ta same ku ita ce mashakka dai idan ka kace mummuni ko da da kure da ya akwai diya wa ma kana al-mu'minu an yaqtala mu'minan illa خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق كذا أخوي دية سنة Da أخوي وتؤينة كفارة لمتون زي فوانا إتسي معارضة وهلا da kun shiga kun far musu fasibakum minhum ma'arratun bi ghairi ilmin da sai wata wala ta same ku dawainiyar diya ko dawainiyar kafara bigayar ilmin bigayar ilmin ba tare da ilmin kuma ba da ba dan wannan ba da Allah ya muku umarni da ya kasu da Allah ya muku izini da ya kasu amma sai aka shafe jawabin laula din wato sai a kaddara shi la adna lakum fi qitalihi la amarnakum bi qitalihi li yudkhil Allah fi rahmatihi man yasha kuma Allah ya kaddara wannan jinkiri na ba ku shiga maka da karfi ba wanda ya so cikin rahmarsa ma'ana ratan lokaci da za a samu daga yin sulhul hudaybiya zuwa dawowa a shiga makka a wani lokaci na gaba za a samu a rata wannan lokacin wadannan sun musulunta kaga Allah ya shigar da su cikin rahamarsa wanda kuma da kun yake su a lokacin za su kashe su a daidai lokacin da kirga sun musulunta amma da aka yi jinkirin yakin sai wannan ya bayi zuwa ga musuluntar su kafin a ce an dawo an yi tawba barka shine ma'anar fa Allah fi rahmatihi man yasha Allah ke lawta zayyadu inda a ce sun fice daga cikin garin sun bambanta da kafarai su waɗancan mummunai da a ce sun bambanta da kafarai la na allazina kafaru minhum azaban alima da mun yi azaba ga waɗanda suka kafarta azaba wanda take mai radadi ma'ana da mun umarce ku da ya kasu kuma da mun dora ku akan su ta hanyar ba su nasara akan su shine la azabna allazina kafaru minhum azaban alima da mun yi azaba ga waɗanda suka kafarta cikin su azaba wanda take mai radadi Imam Bukhari ya rawaito hadisi daga miswar ibn makarama da marwan kowane ɗaya daga cikin su yana gaskata ɗaya cikin ruwayarsa suka ce da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zaman hudaybiya hatta idza kanu bi ba'd tariq manzo Allah ya fita da sahabbai a shekarar da aka yaki hudaybiya har sai da ya kasance a tsakiyar hanya suka ambaci hadisin da tsawon sa amma gabar da muke so mu kai gare ta wa fihi cikin hadisin anna quraishan arsalat ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fima arsalat رجلا من كنانة cikin jakadu da ƙwarai shawa suka rika aikowa zuwa ga manzon Allah akwai wani mutum cikin banu kinana shi ne al-hulayf ibn al-qama al-kinani falamma ashrafa ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ashabihi radiyallahu anhum yayin da yazo ya doso inda annabi da sahabbansa suke annabi ya hango shi wa qala an sallallahu alaihi wa sallam annabi fi hadha fulan ai wannan wani ne hulais ne ibn alqama al-kinani wa huwa min qaumin yu'azzimuna al yana cikin mutanen da suke girmama raquma a ɗabi'ar garin su suna girmama raquma waɗanda aka tanada dan a yanka su idan an zo aikin hajji ko umara fab'asu halahu ku zaburar da dabbobin mu na hadaya dan ya gansu dan wannan ya sa ya fahimci cewa ba faɗa muku taho ba mun zo aikin ibada ne fa bu'isat lahu sai aka kora masa wani gungu na raƙuma ya gani واستقبله الناس يلبون sannan ya ga sahabbai sun nufo inda yake suna ta nabiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik falamma ra'a zalik yayin da ya ga wannan abin da ya faru kada sai ce subhanallah ma yanbaghi li haula'i an yusaddu an albayt ce subhanallah ai mun kyauta ba irin waɗannan bai dace ba a hana su zuwa ɗakin Allah ba faɗa suka zo ba falamma raja ya koma wajen qurayshawa qala ta ra'aytul budna qad kullidat wa usirat fa ma ara an yusaddu an albayt na gara kuma duk an yi musu takalif wato a dauki ko wani tsohon takalmi a rataya a wuyansu ko wani tsumma a rataya a wuyansu ko wani zare a rataya a wuyansu alama ta cewa wannan dabba ce wato ainihin ta hadaya an yi musu ikihar sanya alamomi fa ma ara an yusaddu an albayt ina ganin waɗannan ba su dace ba ko musu kala zarratin a ce an hana su zuwa ɗakin Allah ya kuwa, uwa hikimar maimaita muku waɗannan ababai duk da muke shi ne dan mu fahimci cewa dukkan yaƙoƙi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi tsakanin shi da kafare ko kafaran maka ko kafaran wani wuri ba maka ba tilasta shi aka yi yaƙi ba zaɓin sa bane yin yaƙi kuma dukkan yaƙi da musulunci yayi yaƙi ne na adalci ba yaƙi ne na zalunci ba jihadi gaba ɗaya na manzon Allah jihadi ne da yake zo akan asasin imani akan asasin adal babu zalunci babu cin zali a yanzu mutanen da suka taho da hadaya suka taho cikin ihrabi suna talbiya za a ce sun zo neman fada amma tare da haka su ake kokari su aka hana shiga makka su bayan an turo ana sulhu aka zo ana kokarin su dan a sulhu za su ai fada cikin kowane hali manzon Allah yana kokarin ne santar fada dan ba fadan ya zo ba kaga duk wannan abin da yake nunawa adalcin addinin musulunci amma waɗansu yaƙe-yaƙe waɗanda suka faru a lokacin annabi irin su ne turawa yau suke ba da hotonsu a matsayin addinin musulunci addini ne na faɗa addini ne ta'addanci addini ne kashe-kashe na zubar da jini har ma suna ganin shi musulunci ya yaƙi ne kawai da kaifin takobi wanda wannan ƙarya ne yaƙin badar da aka yi a shekara ta biyu an kashe mutum saba'in cikin kafarai aka kama mutum saba'in a matsayin fursunonin yaki galibin su aka ba su fansa suka fanci kansu da dukiya suka koma gari mutum ne suka musulunta gaba daya cikin su amma da aka yi sulhul hudaybiya a shekara ta shida manzon Allah ya zo da mutum dubu ɗaya ɗari hudu kamar yadda na faɗa muku amma lokacin da ya zo zai yi fatahun makka a shekara ta takwas wanda shekara nawa ne a tsakani shekara biyu ya shigo makka da mutum dubu goma suna tare da mutum nawa sun karu akan wancan adadin mutum dubu takwas da ɗari shida dukkan waɗannan da kaifin takobi suka shiga ko da da'awa da kira da wa'azi da faɗakarwa ta da'awa a ƙawon shekara biyu kawai sai ga adadin mutane sun shigo a wannan to kaga kenan wannan ya nuna musulunci ba wai addini bane ba na kan jini na faɗa addinin musulunci an karanta jihadi saboda musulmai su samu yancin addini matukar babu jihadi musulmi ba za su samu yancin addini ba duk inda kaga musulmi ya samu yancin addini to musulunci yana da karfi musulman ko ba su zama ragwaye ba amma komin yawan su in suka zama ragwaye za a ga suna rusa yancin addini ana yin jihadi dan kalmar Allah ta dago ba dan fada da fadin kasa ba ana yin jihadi dan a ceto masu rauni Allah ce falyuqatil fi sabilillahi allazina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillah fa yuqtal aw yaghlib fa sawfa nutihi ajran azima kaga anan ya ambata fi sabilillahi hasu biyu sannan ya sake cewa wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah me hana ku yaki dan kalmar Allah ta dagu ba dan kisa ba kalmar Allah kuke son ta da kun shigo gari aka ce la ilaha illallah kun mai da takobin ku gidanta kun cire harsashin ku daga cikin bindiga inda an ce la ilaha illallah magana ta riga ta kare kurar yaki ta nasa wal mustabafina min ar-rijal dan me ba za ku yanki ba dan ku kwato waɗanda aka raunana min rijali cikin mazaje wan nisa'i da mataye wal wuladani da yara kanana allazina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha irin waɗanda suke cewa ya ubangiji ka fitar da mu daga cikin wannan alƙarya wadda ma'abota cikin ta azzalumai ne waje Allah na min ladunka waliya waje Allah na min ladunka nasira samar mana wani madubinci daga gare ka samar mana wani mataimaki daga gare ka ya ubangiji irin waɗanda kuka yi yaƙi dan su musulman da suke yan tsararru a wani gari an hana su sallah an hana su azumi an hana su makarantar islamiyya an hana su gina masallaci sai su yi yaƙi dan su samu dama su fito su zo inda kuke ko su samu dama a can garin da suke su yi addinin wannan ita wannan ita ce manufar yaƙi a cikin addinin musulunci me ne zalunci a cikin wannan yanzu mutanen iraki da amerika ta je tana karkace su sai musu dukkan ta'addancin da ta yi musu in sun sun yi wani sun dauki wani taki na kai farmaki sai a ce yan ta'adda amma ita American ba yan ta'adda bace shugaba Putin na Rasha hira aka yi da shi yau karfe uku da rabi ana tattauna matsalolin gabas ta tsakiya yace a shekara ta dubu biyu da biyu masu binciken makamai sun shiga Iraki suka fito suka ce suka rubuta rahoto na musamman cewa gwamnatin iraki suna ba su cikakken haɗin kai dangane da binciken su da ake kan makaman kardangi da ake zargin su da yace kafin shekara ta zagayo sai aka shiga da sojoji aka je aka yaƙe su bayan wancan rahoto da aka bayar cewa sun ba da cikakken haɗin kai sai kuma aka je aka yaƙe su yace da aka yaƙe su sai aka kama saddam sai aka kashe ana zargin sa da ya kashe ya sa an kace waɗansu mabiya addini shi an ci mutum ɗari da saba'in a wani ƙauye da ake kira da Ya ce amma ta amerika daga lokacin da sai shiga zuwa yau an yi hasaran sojan amerika dubu uku da wani abu ba ɗari da wani abu ba sannan a kowane mako ana hasaran yan iraki sama da mutum dubu ɗaya daga wacce shekara ta shiga zuwa yau yace ce shi kuma wannan wata irin fasara za mu masa ji fa wa shahida shahidun min ahliha arne ne fa da uwansa ke wannan bayani ma'ana a cikin shugabannin kasashen musulmai ko shugaban kasa kaza ko shugaban kasa kaza shi ya kamata ya fito ya wannan magana amma duk ba sa iya yi shi yake yi dan cimma wata manufa ta siyasa ba dan yana so ya mana adalci ba dan shi in magana ma shi kuma sai mace ce da shi kai kuma kai yadda jojiya ta samu yancin kanta tunda suna da rinjayen kafirai kai yadda wata kasa aka bata yancin kanta wata kasa duk suka balgace daga tarihin soviet amma lokacin da Chechnya ta zo za ta tana da arzikin man fetur kuma duka rufe musulmai ne sai kace baka yadda ba sakamakon haka ka yaƙe su kai amfani da har makaman da a dukkan waɗansu yarjejeniya ta majalisar ɗinkin duniya an haramta yin amfani da su kuka yi amfani da su don kashe musulmin Chechnya yau shekara nawa marayu nawa kuka samar yan gudun hijira nawa kuka samar gidaje nawa kuka rusa ko kuma wannan wata fasara za a yi masa mutanen da Amerika ta kashe kawai daga shigarta iraki zuwa yau sun fi adadin wanda manzan allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka kashe a dukkan jihadin da annabi ya shekara goma ba ma dukkan mai baki ya fi gudu ke sa ko wanda yake nake son in fito muku da hoton wani abu me ya sababban yin sa me dalilin da a kai shi yanzu manzo Allah da ya shigo cikin har sahabbai suka masa wannan mu ba ya samu kwarin gwiwa ba kuma yana tabbas Allah zai taimake shi ba ya samu kwarin gwiwa ba amma tare da haka yadda aka yi sulhu ya koma gida in dan dai mun faɗa ne in dan tashin hankali ne zai koma gida ba yadda aka sulhu ya koma gida ana sulhun ana tsokanar sa an rubuta bisu Allah ramadan an ce abuja a rama ramana abuja a rahim an ce hada ma sala alaihi muhammadun rasulullahi an ce abuja rasulullahi sai da ce muhammadu bin abdullahi bin abdul muttalib dai ce ai haka dan Allah in dan ta'addani zai haka in dan dai mari ne zai haka to wannan irin sai kamata mu rike dan mu rinka bayyana da musulunci a yadda yake tarihin addinin mu a yadda yake mu daina da ana mana fasiran kuskure har a samu a wani matsatsi na mazanto kare kanmu muke mu musulmi ana ta ko yan ta'adda ne kuna ce a a addinin musulunci ba ta'addanci bane aiki islam din ba abin da yake nufi peace zaman lafiya kai kare kai rashin ne a a an ta aiki hadisi a aiki hadi wannan ada ne ai yanzu an ce a zauna lafiya ma'ana kai ta kare kanka ta hanyar karere bayan kana da shaidu na tarihi da zaka kare kanka su kai bayanin addini ka ta hanyar sanadi wannan shi yasa yake da muhimmancin makaranta addini yadda yake kuma addinin mu a yadda yake abubuwa ne guda uku waɗanda suke da girman muhimmanci abu na farko abin da yake da alaka da aqida dan da sai zaka gyara imaninka da tauhidinka ya zama garau ka bambance tsakanin haƙƙin Allah da na manzansa tsakanin haƙƙin manzan Allah da na ragowar mutane idan ka daidaita ragowar mutane da manzan Allah kai zalunci in ka daidaita manzan Allah da Allah kai shirka amma ka bambance haƙƙin Allah ka bambance haƙƙin manzan Allah ka bambance haƙƙin ma'abuta haƙƙi iyaye ko malamai ko mawaye ko ke ne ko wani ko mawaye ka ware hakkin su daban kasa yake da hakkin manzon Allah ka samu wannan gamsuwar a zuciyarka daga nan sai ka san ahkam waɗanda suka shafi fikihu ibada da fikihu mu'amala fikihun ibada da sallah da fikihun mu'amala kasuwanci aure da sauran rayuwa gaba daya da yadda sayarwa da aikatau da leburanci da kwadago da makamantan su sannan kuma sai ka karanci sira wato tsantsar rayuwar annabi da sahabbai shekara goma sha uku makka menene zango zango zango na shekaru goma sha uku maka na da'awar musulunci shekara goma madina wani zango zango za ka kasa wannan shekarun ya za ka yi ka fahimci siyasar musulunci to idan ka fahimci wannan kasan tsarin musulunci idan ana faɗa tsarin musulunci idan ana zaman lafiya tsarin musulunci idan an zuwa da jijiniya shi wani ba zai zo maka wasa cikin addinin amma idan ka zauna kai baka da aqida kai baka san hakan ba kai baka san tarihin musulunci ba sai abin abinda oriental suka rubuta suka faɗa kai ma sai ka faɗa kana ba ka da mahanga ta ka ta kanka duk hanyar ka ta yin analysis irin wanda turawan yammacin duniya suka yin analysis haka kake yi ba ka taka mai yancin gashin kai kai musulmi ko fara. ba karamin tabewa kai ba kai fara in ka zama ka amma lokacin da ya zanto kana da mahanga taka yadda america da ingila da daman za su yi maka analysis na rikicin gabas ta tsakiya kai ba shi za ka yi ba kai kana zina kana daban kai ba shi za ka yi kai kana zina kana daban take ƙara yawan budget ko za ce inda makara suna cewa ba su yarda ba duk ƙarya ne ƙarya ce suna kare yawan sojoji suna ƙara tura manya-manyan jiragen ruwa masu ɗauke da jiragen sama waɗanda suke da filin jirgin sama a kansa jirgin ruwa mai filin jirgin sama yaki a kansa duk suna tafiya da su can gurin a zamanin ku duk za su je ne saboda iraki kadai ba dan saboda iraki kadai ba akwai abin da yake so amma ba zai bayyana ba kila sai nan gaba amma sai su hukuntar da hankulan mu cewa shugaba Bush na neman amincewar majalisa dangane da karin bajet dangane da yakin Iraki ba wannan bane kadai eh yakin Iraki na ciki amma kuma ai America za ta daidai tana ganin yadda Iran take kare karfi ta fuskar makamin kalabai kuma tana da bukatu a kasashen gal tana da sansanonin soja a wannan tana tsibon man fetur a wajen idan har ta bari Iran ta yi karfin da za ta gagare su tana da matsala da ga gare ta wani tanadi wanda a fakai ta kamar tana cewa Iran a hirɗinki ina kallon me kike yi ita kuma Iran da take makamanta ta karan dangi ba tana yi bane ba dan kare kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah abin da take kokari shine ya za ta yi ta dawo da daular Fasha ta da ta lokacin jahiliyar maguzanci ta bautar wuta kafin zuwa manzon Allah wannan shi da ajandar su kullum Iran tana da harshe biyu harshen cikin gida da suke wa ɗan Iran magana harshen waje da suke mu'amala da ragowar mutane a waje almautu li amurka Allah tsina amurka Allah na anti isra'ila wannan ya kida hanka waje amma a cikin gida ya ku fashawa ku dawo da matsayin ku na da da aka san ku da shi ku dawo da daular ku da ta da ku murkushe larabawa ku yaƙe su kar ku bar ɗaya da rai a cikin su ina magana su abu lu'ulu'a al wanda shi ya soki umar dan khattab da wuka har ya mutu umar dan khattab ce na gode wa Allah da Allah ya sanya mutuwa ta a hannun wanda ba mai furta kalmar shahada ba a hannun ba majusi dan Iran mai bautar wuta wannan mutumin a yau ba a gobe ba yana da kabari da ake wafi ake kai masa ziyara a cikin Iran kuma gwamnati tana da bajar da take warewa dan hidima ga wannan kabarin ba amma dukkanin mutum da yawanci ɗan boko ma abin da suke kallo na wajen duniya yaran na najad ya ce kaza kamila iya ce kaza duk maganganu na siyasa da suke wa mutane daban An ba wai addini ne a gaban yanzu ta addinin da suke a iraki na karkace musulmai ahlus sunna da nuka masallatai ya da iyaka to amma duk mutane ba su san wannan ba shi ta karanta tarihin musulunci yake da muhimmanci da idan ba karanta tarihi ba ba baka gurbataccen tarihi ba yadda yake ba ka kafe masa fashin bikin da ya dace a takaice da yayin abin da yake so an kai gare shi wato ya koki na annabi sallallahu alaihi wasallam da siyasar gudanarwa wata annabi tana bukatan karatun ta fahimta tare da mu mu tsaya karatun tsaf mu fahimce ku dan mu sanya wannan abin ya zame mana slide da muke haska gaban mu dan mu gane rayuwar mu gaba daya ubangiji ta ala ce lauta ta la azabna allazina kafaru minhum azaban alim aya اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وعلمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الأمية في لوك سندا كافرين سكسنيا الحمية وتقرن فشي في قلوبهم أتكون حمية الجاهلية إرم فشي لإن جاهلية lafazin alhamiyya daga alhamyu ne wanda alhamyu shine wato zafi na wuta ko konuwa ta wuta mai yuhma alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun wato alhamiyya shine sauratul ghadab allati tasuru fi qalbi al-insan wato tsananin fushi wanda yake sa dan adam ya fusata sama da kima tana lokacin da kafirai suka sanya irin wannan fushin irin na jahiliya cikin zukatan me ake nufi da fushin jahiliya fushi na jahiliya wato yin fushi mai yawa akan ɗan ƙanƙanin abu ko kuma fushi garwaye da girman kai ko fushin da girman kai ne ya haifar da shi abin da aka yi bai kamata a yi fushi don shi ba amma don girman kai sai mutum ya fusata saboda wannan abin me za a yi wa kaza ina ba don ku fahimta ku fahimci ko me nake so idan yazo zo ku ba shi kowace kalma da kuke ganin za ku iya ba shi ta Hausa in kuna da daya dayar kalma a Hausa da za ta bada ma'ana lafazin dai alhamiyya tsananin fushi ko kuma fushi fushi garwaye da girman kai ko kuma fushin da girman kai ne ya haifar da shi wato dan kankanan abu wanda bai kamata a yi fushi ba amma saboda girman kanka kake yana ganin dan me za a yi kaza sai ka fusata kace baka yadda ba za a yi ba ga wannan shi da hamiyatul jahiliya dan menene wannan yake nufi abinda wannan ke nufi lokacin da annabi zo inda sun kyale ya shiga makka me za su rasa ba abin da za su rasa ba wata hasara da za su amma sai suke ganin a siyasance annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci nazara a kansu a tarihance a yakin badar sun je uhud an yi janajina su da shi Gado gazotul ahzab ba su jin daɗi ba sun gudu tun daga lokacin da suka gudu sanadiyar iska da ta zo ta rinka cire tantin su suna wurgarwa tana daukar tufanin su na dafuwar abinci ana jefar da su gefe suka gudu suna tsammani irin iskar da aka halakar da adawa ce sai manzo Allah ya so daga yau sai yau mu ne za mu kai musu hari ba su za su kawo mana hari Madina ba to tun daga lokacin ba a sake hatsuwa ba sai manzo Allah ya tafi wannan Hudaybiya to amma shi bai tafi da ne faɗa ba to sai suke ganin in suka bar shi yake da ya fita haibar su da kimar su za ta zube a idan duniyar ragowar larabawa za a cewa kamar sun tsorata ko da yake din ba tsorata suka ba amma kar a fahimci sun tsorata saboda haka ba za a bari ya shiga ba kaga wannan ai jahiliyanci ne domin inda sun za ta zube a idan duniyar ragowar larabawa za a cewa kamar sun tsorata ko da yake din ba tsorata suka ba amma kar a fahimci sun tsorata saboda haka ba za a bari ya shiga ba kaga wannan ai jahiliyanci ne domin inda sun bari ya shiga mai yiwa za su karu su tattauna tsakanin su da shi su fahimce su ko ya fahimce su a'a su tattauna tsakanin su da a'a su yi musayar haja tunda duk wanda ya je maka ba zai sayya ba su sai haja a wajen haɓe ko su haɓe su saya a wajen su za a zauna a gidajen su iya cewa haya za a iya sayan abincin su za a iya kala tunatin su sun haɓaka tattalin arzikin su amma dukkanin wannan dai jahiliyyar ya hana su shine hamiyatul jahiliyya fushi irin da mutanen jahiliya za ga masu fassara wasu da dama suna cewa izja'al allazina kafaru fi qulubihim alhamiyya yayin da kafirai suka sanya niyyar goyen baya a zuciyarsu hamiyatul jahiliya goyen baya irin na jahiliya to fassara ta kalmar goyen baya baya ba da hakikanin ma'anarta ko mafi kusancin ma'ana zuwa ga asalin kalmar a larabtanta tunda hamiyya kaga akwai a. akwai mim akwai ya wanda alhamyu shine asalinsa wanda wannan abin da yake nufi alharara zafi ko harrun nari zafin wuta haka harru shamsi ma zafin rana da ana kiransa alharru an gane ko hatta idza balaga maghriba shamsi wajadaha tagrubu fi aynin hamiyatin wa wajada indaha qauma wannan qira'a ce tabbatacciya fi aynin hamiyatin wato kira'ar Hamza da Kisa'i da Shu'ba da kuma Abdullah bin Amir al-Shami kaga kira'a ce mutawatira ainin hamiya wato inda yake akwai zafi ko wuta ina fata fahimta to kaga ai shi kanki fushi wani abu ne da yake da zafi zafin fusata to wannan shine kawai zaka fassara shi wato dan kankanin abu mutum yayi babban fushi da ya wuce girman laifin da ake to wannan haka mutanen jahiliya wannan take sa a sakamakon kwai guda ɗaya da za a fasa mutum da dabbar sa sai a yi yaƙi kabila ta yaƙi kabila a yi rasa mutum ɗari a nan mutum ɗari a nan akwai ɗaya a sakamakon ɗan ƙanƙanin abu sai a shiga rikici a yi shekaru da shekaru ana yi kaga hamiyatul jahiliya ina ba da gwamnati abu to yayin da su suka fusata irin kushi na mutanen jahiliya to a wannan lokaci me ya faru fa anzalallahu sakinatahu ala rasul dan Allah ya saukar da nutsuwa akan manzon Allah wa alal mu'minin ya saukar da nutsuwa akan sahabbai inda a ce yadda su suka dauki zafi mutan makka haka annabi da sahabbai suka dauki zafi to da ya za a yi da sai an gwamnati wa alzamahum kalimata taqwa Allah ya nuzantar wa su mummunai annabi da sahabbai kalimata taqwa wannan kalma ta taqwa kalmar taqwa ita ce kalimatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah da in ba haka ba ka duba ana cikin sulhu ba kare ba lokacin da Abu Jandal ya zo a ɗaure cikin mari ya gudu daga Makka a lokacin an zo gabar da ke cewa duk wanda ya gudu daga cikin mummunai ya je wurin quraisha quraishawa za su rike wanda kuma ya gudo daga cikin quraishawa ya zo wajen mummunai mummunai kuma su ba su aka ce an yadda da wannan sai ga Abu Dandal a lokacin bisa ga dace ya zo Abu Dandal din nan baban sa shi yake rubuta sulhu a madadin Qurayshawa sai yake kuma farko ku fara bani wannan <laughs> maza ce an ba su kaga a lokacin sahaba ai sun damu sun damu damuwa ba karama ba amma natsuwa Allah ya kan zuciyar a abu dan da nake yanzu ga shi haka za ku kyale su koma waje na manzo Allah ce da shi isbir wa hatasib ya aba dandal fa inna Allah ja'ilul laka wa liman ma'aka min farajan wa makharaja yace ya hakuri ne mun da a wajen ubangiji ya kai abu dandal Allah madaukakin sarki zai sa maka mafita kai da wanda suke tare da kai cikin mu banda kalmar ta takawa da Allah ya san da su ai ba za a yi wannan wa alzamhum kalmar ta takawa wa kanu haqqa biha wa ahliha sun kasance su suka fi kowa cancantar kalmar ta kuma su ne ahalinta su ne ma'abutanta wa kana Allah bi kulli shay'in alima ubangiji ta'ala masani ne game da dukkan komai an karbo hadisi daga Umran ibn Abbas yace anna Uthman ibn Affan qala Uthman dan Affan yace سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لازم ان الله ترى ده ممكن الله ثبت غريش na cewa inni la a'lamu kalimatan la yaquluha abdun haqqan min qalbihi illa haruma 'ala an-nar na san wata kalma ba yanda za a yi bawa ya faɗe ta da gaske a cikin zuciyarsa face Allah ya haramta shi ga wuta Ba qala lahu Umar ibn al-Khattab ta Umar yake da shi ana uhaddithu kama hiya ni ko zan baka labarin wata kalma ce wa hiya kalimatu taqwa التي ألاط عليها نبي الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب عند الموت yace ita ce kalma ta ikhlasi kalmar tabbatar da bauta ga Allah shi kadai wadda Allah madaukakin sarki wato ya sa manzon Allah ya nace wajen fadawa baffan sa ita kun gane ko kalimatul ikhlas allati a'azza Allah tabaaraka wa ta'ala sallallahu alaihi in ce kalmar ikhlasi wadda Allah ya ɗaukaki annabi da sahabbansa da ita kuma annabi ya nace wajen ya faɗa bafansa Abu Talib ita yanda mutu lokacin mutuwa shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wato kalmar da take da bangarori guda biyu manya bangare na farko shaidar wa Allah da bauta shi kadai kar hada shi da kowa bangare na biyu yadda da cewa manzo Allah kadai ake wa da'a da biyayya shi zai bayanin yadda za a bauta wa Allah duk wanda ya kawo wani abu na bauta ba manzon Allah ba to akan bayar masa da kayan sa ne ba za a ka تلك كلمة التقوى الله كفاهم تكون ما أبوتا كلمة التقوى وكانوا أحق بها وآلها وكان الله بكل شيء عليما ثالثا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين وعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وبنجد لقد سرق الله رسوله الرؤيا بالحق حقيقة أن يا جسكتا ومن صلى الله عليه وسلم مفركنسا بالحق دا جسكيا لتدخلن المسجد الحرام yace da shi lalle za ku shiga masallaci mai alfarma wallahi za ku shiga masallaci mai alfarma insha Allah in Allah ya san labarin insha Allah a nan wurin aka ce ba wai dan ba shakka take fa'idantarwa ba ko kan gaba kan baya ko rashin tabbas a'a dan a koyar da mummunai cewa duk lokacin da za su yi wani abu ya ta'allaku bil mustaqbal yana da alaka da abin da ya zo nan gaba to su gwama abin da fadan su la insha Allah kamar da Allah ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasit wato duk abin da zaka kace insha Allah kamar yanzu mace insha Allah za mu sallar isha ba wai dan kana shakka bane ba mashi'ar Allah tana tare da komai wannan ladabi ne kamar ana koya bayi ladabi tsakanin da Allah madaukakin sarki wannan na cikin mafi fitowar zance a cikin maganganun tafsiri dangane da wannan kalma a wannan wuri la tarkulunna al-masjid al-haram in sha Allah aminina za ku shiga masallaci mai alfarma kuna amintattu wato ba za a cutar da kowa ba ba wanda za a daka ba wanda za a tsira ba wanda za a yi masa komai muhallikin aminina muhallikin ru'usakum kuna masu aske kawunan ku wa muqassirina ko kuma kuna masu yin saisaye ma'ana a cikin ku waɗansu su aske gaba ɗaya waɗansu kuma su yi saisaye la takafuna ba za ku tsorata ba ba za ku firgita ba malamin suka ce laqad sadaqa Allahu rasulahu kaga sadaqa fa'ilin sa shine lafzul jalala rasulahu shine maf'ulan bihi al-awwal ar-ru'ya suka ce al-maf'ul thani wadansu malaman suka ce a'a ar-ru'ya mansubun bi nazr al-khatir ana kaddara masa nasaba ne saboda an cire harafin jarra da ke cikin sa laqad sadaqa Allahu rasulahu fi ru'yahu Allah ya gaskatawa annabi mafarkin sa da yi wato kenan suna ganin fi'ilan sadaka babu yadda za a yi bukatun fa'ulan bihi mansuban guda biyu amma waɗansu masu mai suka ce a'a a ai lallai zai bukaci wa fa'ulan bihi mansuban guda biyu wato rasulahu shi ne al-maf'ul al-awwal ar-ru'ya shi ne al-maf'ul al-thani laqad qulunna al-masjid al-harama in sha Allah aminina kaga aminina hal ne za ku shiga makka amuntattu muhallikin rusa kuma muqassirina la takafuna ba za ku korata ba me bambanci tsakanin amilina da kuma la takafuna Waɗansu malaman suka ce lallai da abu ɗaya ne kamar tauhidi ne amilin hal ne la takafun ita ma halun muakkida ba waɗansu malaman suka ce a'a halun muassisa abin da suke nufi muassisa ma'ana sabuwa take kawo Aminina hala bi kulikum la takhafuna inda istiqrarikum fiha hatta khurujukum minha kaga fa'ida ce lokacin shiga za ku shiga cikin aminci ba za a tsare ku ba a hana ku shiga ba wai sai an yi rigima za ku shiga cikin aminci za ku shiga sannan in kun shiga kwanakin da za ku yi a ciki kuma haka cikin aminci ne la ta kafuna kaga amini ne da alaka da lokacin shiga la ta kafuna kuma da alaka da mai bayan an shiga tsawon kwanakin da za a yi har a sai kenan ko shakka babu kowanne yana fa'idantar da ma'ana suka ce domin amilin ismul fa'il ne wanda yake dullu alal hal amma la tasafuna fi'li mudari ne wanda yake dullu alal istiqbal amilin hal dukulikum la tasafuna inda sikrarikum biha hatta khurujukum min ina fata an fahimta muhallatin ru'usakum muqassirin la tasafuna fa'alimu ma lam ta'lam hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allahumma arhamil muhallatin قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المهلكين qalu wal muqassirin ya rasulullah qala wal muqassirin manzo Allah ce ya Allah ka waɗanda za su aske kansu sal idan sun je aikin hajji ko umara da abai suka ce da masu sai sai manzo Allah sake cewa ya Allah ka wanda za su aske kansu suka sake cewa da masu sai sai sai manzo Allah ce da masu sai din ma'ana sai aka kawo masu sai a karo na uku wannan sai ya nuna fifikon yin aski kwalkwabo lokacin da ka je aikin hajji ko umara sama da yin saisaye idan kai saisaye ya halatta amma farko ya filada muhallikin ru'usakum wa muqassirin la takafun fa alima ma lam ta'lamu fa ja'ala min dun zalika fatan qariba ubangiji ya san abin da ku ba ku sani ba sai ya sanya muku min dun zalika kafin ku je ku shiga ku yi umara din ku aske kanku din ko ku yi saisaye sai ya sanya muku fatan qariba wani buɗe makusanci kafin shekara da daga hukumi shine kamar da na faɗa muku a baya lokacin da aka yi sulhun Umar ɗansa Khattab zai zana cewa ba ka ce ka yi mafarki za mu shiga maka ba yake kware da gaske an nuna wa mafarki za mu da amma na ce muku wannan shekara aka yi sulhu a koma gida ba shiga ba an kare wannan sulhu a cikin watan zulkaida watan Zulhijja annabi na Madina al yana Madina Safar ya fita yakin Kaibar. Kaibar din ba gari guda ɗaya bane yanki ne mai suna Kaibar. da yan garin a cikin sa waɗansu yankunan manzan Allah ce su da yake ta hanyar ƙarfi waɗansu kuma da suka da an gwamnati yake sai suka ce a yi sulhu mandaka ce zira'iyya wuri ne na noma suna da ƙarfin tattalin arziki da kaka sai inda bai hude yake ana noma a wajen yasa har yau suke da kimiyya ta noma to manzo Allah ya ga yanayin gonakin wajen sun fi ƙarfin mutan Madina su je su noma su kuma akwai tazara tsakanin wurin da Madina akwai adadin kilomita barkatai sai ya yarjejeniya da su saboda siyasar gudanarwa irin ta annabi ita za mu bar muku gonakin ku duk da ku yanzu kuna kasan mu amma za mu ba ku muku gonakin ku ko noma su amma duk abin da aka noma muna da rabi kuna da rabi haka cikin ruwan sanyi ka musulunci ta samu kuɗin shi wanda wannan musulunci za ta yi to aka dawo a cikin watan safar an kare da zulqa'ida ya dawo ba shekara ɗaya ba kenan ba ra'iwar haka da aka je aka zo Hudaybiya sai wannan shekarar ta dawo sai Annabi ya sake ta ku tashi ku kuma kaza mu je Umara kuma dama a cikin yarjejeniyar da aka yi an ce za a saka ta wasu yaki tsawon shekara goma ba ya karjuna sannan ka koma maka ba za ka shiga bana ba sai shekara mai zuwa wanda zulqa'ida ya dawo sai manzo Allah ya taho zai shiga lokacin da ya taho zai shiga ya taho da sahabbai suka koro dabbobin su suka taho da hadaya suka taho da makamai amma a rataye a cikin takobi da a cikin yarjejeniyar da suka yi an ce kar ya shigo maka da makami face takobi na cikin abin nan dinsa yana cikin gidansa ko kudansa aka shigo da takobba da a cikin gidajen amma dai ga su a kusa sai da in ta kama annan ko kuma yake a taho sai kurai ta sa koma gefe suna cewa a ah, za ku gansu ba in tara gutsare suna cewa bai yanzu za ku gansu ba masassarar madina duk ta cinye su ba su da wani karfi sai Allah ya sanar da manzon Allah abin da suka faɗa da aka shigo yace a shigo ana talbiya aka shigo ana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la sharika lak har aka zo ka'aba da aka zo kurita suka yi gungu can cikin hijir isma'il wannan karamar katangar ta cikin ɗakin ka'aba daga ciki waɗansu suka zo na cikin shugabannin kuritawa waɗansu yawa musulmai kallon tsaf kallon tsegumi annabi sun ce da sahabbai kowa al-istiba'u al-istiba'u shine ba kana da ihramin ka ba to sai ka na shi ya rufe kafadar ka tago amma ka fito da kafadar dama kuma sai idan an tashi yin zagaye guda uku farko ayi ana sassarafa ka ganin maka ba kana motsi haka wai ba sun ce ba ba sassara ta cinye su za su ga mazaje suka ce la wallahi ku kalle su wai har ma wani duk gudawa suke haka ana jif jif jif haka ake, aka zaga har zaga guda ga sa ba suna motsi a nan gurin kowa ya gani Allah ya ɗaukaka annabar sahabbai kafirai suka tsangata suka firgita wa dai mutum wannan karatun sira yana da daɗi ƙwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ya umra ya kare to wannan ita ce ake kira umratul qada'i umaran ramuwa a madadin ta bare da ba a shiga ba sai aka zo aka yi ta bana suka yanka dabbobin su suka kwanakin da za su yi a makka dan yadda zai ne ta ce ai haka sannan suka yi ta da'awa duk musulman da suke koye suka samu suka fito ne aka gansu wanda ma bai shiga musulunci ba aka sallata masa ya shiga kaji shine hikimar wannan yarjejeniyar aka yi ta shiga musulunci muhallaqina rukusakum wa muqassirina la takafun fa alima ma lam ta'lamu fa ja'ala min duni zalika fatahan karima ya Allah ya san abin da kuka sani ba dan haka sai sanya muku wani dan fatahi kankani min duni zalika kafin babban fatahi shine fatahu makka ko min duni zalika kafin ku zo ku shiga maka ku umara sai aka sa wani fatahi karami buɗe karami shine sulhu hudaybiya tunda ya bada dama yanzu kun kada samun kai هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله Allah madaukakin sarki shi ne ya aiko da manzansa bil huda wato da shari'a wajen hakka da addinin gaskiya al-imam ibn kathir yace abinda ake kira al-huda shine al-ilmun nafi ilimi mai amfani tatattan wahayi qur'ani qarara sahihiyar sunna ingantaccen hadisi da manzon Allah wannan shine al-huda hadisin da ba rufa ba ba hadisin ƙarya ba ba waɗansu labarai ba abinda ake nufi da dalil hakka shine al-amalu salih aiki na gari wanda ya ginu kan sunna fa inna shari'ata tastamilu ala aini. dan shari'a ta kunshi ababai guda biyu ilmun wa amal ilimi da aiki yasa aka ce alhuda kaga ilimin kenan dinul haqi mai kenan aikin kenan fal ilmu shar'i sahihu ilimin shari'a zaka samu sahihi ne ingantacce ne wal amalu shar'i makabulun aiki na shari'a shi kuma karbabbe ne yace bai ikhbaratuha haqqun duk abin da Allah ya bada labari gaske ne wa in ha adlun da abinda Allah ya ce ai ko a bari shi kuma adalci sa Allah ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddala li kalimatihi wa huwa as alim sidqan fil akhbar wa adlan kama fil ahkam da haka kenan li yuzhirahu ala din kullihi dan Allah ya dauka kashi akan dukkan sauran addinai walau kariha al-mushrikun wa kafa billahi shahida ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kasance mai bada shaida lokacin da annabi ya shigo makka suna tafiya abdullahi bin rawaha yana jan taguwar annabi annabi na kai sahabbai suna tafiya suna ta yin talbiya ana jin su labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik dabbobin da aka kawo yasa aka tara su a wuri da ake kira zituwa ya taho abdullahi bin rawaha na jan taguwar yana cewa bismillazi la dina illa dinu bismillazi muhammadur rasuluhu خلوا بني الكفار عن سبيله al yawma nadribukum ala ta'wili kama darabnakum ala tanzili darban yuzilu al-hama amma kayli wa yudhilu al-khalila an khalili qad anzala ar-rahmanu fi tanzili fi suhufin tutla ala rasuli bi anna khayra al-qatl fi sabili ya rabbi inni mu'minun bi khayli yana rera waɗannan maganganu a gaban manzo Allah ta haɓe suna samun ƙwarin gwiwa yana da sunan Allah wanda ba wani addini sai addininsa da sunan Allah wanda annabi Muhammad yake a matsayin zakadan sa ya ku kafare ku bude kofa ga sunan ya taho yau kam za mu dake ku a bisa ga fassarar sa in har kunci za ku hana mu shiga kamar yadda muka dake ku daman bayan an saukar masa shi a karan fari irin dukan da zai cire kai daga mazauninsa ya mantar da aboki sa wanda mutum ki mantar da aboki ya dafu kada anzalar rahmanu fi san zai dai ubangijin rahama ya saukar a cikin wannan littafi da ya saukar fi suhufin tutla ala rasulih cikin takardu na wahayi da ake karantawa annabi bi anna khairul qatl fi sabili mafi fikin kisa shine kisa a tafarkin Allah mafi fikiyar mutuwa mutuwa fi sabilillah yace ya rabbi inni mu'minun bi qili ya Allah ni na da duk abin da annabin kai faɗa da haka duk abin nan gaske ne haka suka shigo makka mukarramuna mu'azzazun abin karramawa masu izza هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا إذا أنت من تمير إرادي كفى في الماضي بالله لفظ الجلالة فائل مرفوع بضمة مقدرة في آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد ko ba haka ba shahidan me matsayin shahidan a nan tamyiz tamyiz ko hal wa kafa billahi shahidan yani kafa Allah shahidan hal kafa Allah shahidan subhanahu da Allah ta محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم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 وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ubangiji ya ce muhammadun rasulullah waɗansu suka ce mubtada da kaba muhammad mubtada rasulullah kaba ma'ahu waɗannan wawu ce al-istinafiyya sabuwar jumla shi ma alladina ya zanto mubtada ma'ahu yana bai da shi ashidda'u 'alal kufari kabar ɗinsa kenan ruha ruhama'u bainahum badal na wancan kabar ɗin idan muka ɗauki wannan abin da suka yi ya zanto Muhammad Rasulullah Muhammad manzan Allah ne da kadan Allah an gama da wannan jumla jumla ta gaba wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum waɗanda suke tare da shi masu tsanani ne akan kafarai masu tausayi ne a tsakankanin junansu wato kenan manzo Allah shi baya cikin tsananta kafarai shi baya da tausayi shi yasa suka ce wannan da irabun bai yi ba yanzu wannan da haka mu dauki Muhammad mubtada rasulullahi badal ne wallazina ma'ahu wannan atafi ne akan mubtada wato kaga mubtada din guda biyu ga kabar din zai zo ashidda'u alal kufari sai zanto da Muhammad da kuma wallazina ma'ahu su duka din ne ashidda'u alal kufari ruhama bainahum suna tsanani akan kafare kuma suna jin kan junansu dan manzo Allah ya fi kowa tausayi harisun alaikum bil mu'minina rahmanur rahim sallallahu alaihi wasallam tarahum ruk'an sujada za ka gansu suna suna yawan sujada fadlan yamtakuna fadlan min Allah wa suna neman ibn kasir yace wasafahum bi kasrati al-amali wa kasrati salat Allah ya siffanta su annabi da sahabbai ya siffanta su kenan da yawan sallah da yawan aiki wa yasir al-amal ita ko sallah ita ce mafi alherin ayyuka wa wasafahum bil ikhlas kuma Allah ya siffanta su da ikhlasi da yake yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wannan shaida ce daga Allah yake wa manzon Allah da sahabbai da suke tare da sannan sai yake simahum fi wujuhihim min asar sujud wato alamomin su suna cikin fuskokin su min asar sujud na guraben sujada malamai waɗansu daga cikin malamai suka ce lafazin wujuh a nan gurin jam'i na alwajhu alwajhu fuska amma an ambata fuska ana nufin jiki gaba daya abinda ake nufi alamomin su suna cikin jikinsu gaba daya sai sa Abdullahi dan Abbas ya fassara cewa shine as-samtul hasana kyakkyawar kama da ake ganin su habbai da ita sakin fuska tsakaninsu da yan uwansu mummunai tawadu kaskantar da kai kyakkyawar mu'amala shine simahum fi wujuhihim a ambaci fuska amma ana nufin dukkan jiki ba wai wata alama ce a goshi ba a'a alama ce a cikin jikinsu a maganganunsu da ayyukansu dan a cikin larabci akan ambaci wani sashi ana nufin jiki gaba daya Allah ce zalika bima qaddamat yadaka wa anna allaha laysa bizallamil abid ko zalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bizallamil abid abinda hannayen ku gabatar idan an ce abinda hannayen ku gabatar ana nufin me abinda jikin ku gaba daya gabatar tunda hannu sashi ne na jiki sai aka ambaci hannu ana nufin me jiki gaba daya inna ala azwajihim aw ma malakat abinda daman mallaka yanzu dukiyarka dama ce kawai take mallaka hagu ba za su moriyar dukiyarka ba sannan hannu ne kadai ke mallaka kafafunka ba za su ci moriyar dukiyarka ba a sai an ambaci dama ana nufin mai duka jiki ina fata an fahimta abinda a balaga ake cewa min babu itlaqil juz'i ma'a iradatul kulli an ambace wani sashi amma ana nufin duka dan haka anan da aka ce fi ma hum fi wujuhihim ana nufin fi ma hum fi ajsamihim fi ma hum fi abdanihim alamomin suna cikin gangan jikin su gaba ɗaya min asara su go na guraban sujada me yake nufi da guraban sujada din idan mun fassara shi a nan duniya shine kamar abinda Abdullahi dan Abar sai asamtul hasan kyakkyawar kama kamala da ake ganin su da ita kyakkyawar mu'amala waɗansu kuma suka ce a'a min su sujud wannan su ne haske da gaban alwala za su rinka yi a ranar tashin kiyama tunda manzo Allah ce inna ummati yub'athuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min al-wudu al'umma ta za a tashe su suna kyallin fuskoki da kyallin hannaye saboda tasirin alwala guraben alwala a ranar tashin kiyama kaga sai ba hun fi wujuhi ba shakka za a ga wannan alamar a duniya ita ce kyakkyawar mu'amalar su da kyakkyawar shigar su da sakin fuskar su da yin magana inda ta dace da adalci da gaskiyar magana babu karya kuma za a ga wannan a lahira yasa anuruhum baina aydihim wa bi aymanihim بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم duk wannan za a gani a tattare su shine sai mahum fi wuduhi mafi raunin zance da aka taɓa faɗa wajen fasara wannan aya su ne wanda suka ce abinda ake nufi da sai mahum fi wani irin alama da ake gani a goshin mutum saboda yawan sujada wani baki baki a goshin mutum saboda yawan sujada shine ɗaya daga cikin sanar da ce a ai ka iya ganin mutum da bakin goshi bayan zuciyarsa ta fi kasar aure kafin yace dan haka wannan ba ida ke magana ba sannan wannan iya zuwa ya je ya sami kasko ko tsingaro ya kankara abokin sa da aka gani sai ahali ne ya eh, ahali ne wai ya nuna kansa ga su wannan a takari da kun fahimci sai ma hun fi wujuhihim min asar wannan don haka sahabbai suke da wannan shaida da Allah ba da kansu zalika masaluhum fit tawrat wa masaluhum fil injili كزرع أخرج شرعه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يبشر الضراء بلور بكلمة من قايا قايا ذلك مثلهم في التوراة ذلك وأن اسم الإشارة هنا كما زوج أبن لك أنبتا نا أشداء على الكفار رحماء بينهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أجل دو وأن الكل أكدهم لأكد ذلك duk wannan abin da kuka ja ambata game da sahabbai ma saduhum fi tawrat ita ce sufa a cikin tawrat wato kenan an bada labarin su a cikin tawrat wa masaluhum fil injili in ko kana son ka san misalin su cikin injila kaga ta an gama kenan haka dan tuma da wannan tafsiri suka ce in kana son ka san misalin su a cikin injila kazar in akhraja tas'ahu fa adarahu fastaghala fa kasar in ka bar shuka ce akara da tabahu da ta fitar da rassanta fa azarahu sai rassan nata suka karfafe ta ita shukar ko kuma ita shukar ta karfafa rassan lafazin zara shuka wanda za ta tsiro daga cikin ƙasa lafazin ashatu a larabce shine bayan shuka ta fito ta ɗanyi haka ba ta samun 'yan ƙananan rassa daga dama daga hagu kowane ɗaya daga ciki shine ash a larabci falamma ataha nudiya min shafi'il wadi al-aymani ash-shafi aida ma gefe ash-shafqu abin da ke gefe jam'in sa shine ash-fa'u amma a nan gurin mufradin da aka kawo yana daukar ma'anan jam'in kamar zar'in kamar shuka ce akara da ta da ta fitar da rassanta da suke gefe haka ita ga ta a tsakiya fa'azarahu a wata kira'ar fa'azarahu kira'ar fa'azarahu daga al-mu'azara ne al-mu'azara shine al-mu'awana karfafar abu taimakon abu waja'alni waziran min ahli harun ati ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kai nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira to anan gurin wace karfafa wani su wannan iya kanana ke karfafa shukar ta asali ta tsakiya ko shukar take karfafa su wadansu malaman tafsirin suka ce fa azarahu ma'ana sai rassan suka karfafa shukar waɗanda suka ce a'a fa azarahu sai shukar ta karfafa rassan tunda su suke faruwa da ita dole da wani ke karfafa wani wani zo ce ai idan muka lura a ilmance waɗannan rassa suna karfafar juna su da asalin shukar da ta domin ana baiwa sukar ta asali karfi gwargwadon yawan rassa don ta iya daukar idan rake ya sai ta sake mai karfi to karke kuma karfin wannan shukar shike da kirinsa kaga rassan sun karfafa shukar shukar ta karfa me shine ma'anar fa'azarahu in ma ka dauki fa'azarahu riwaya ta Abdullah ibn Zakwan rawi daga Abdullah ibn Amr Shami duk dai ma'anar ba ne su take ba haka take fastaghlaza lafazin fastaghlaza sai yayi gwabi yayi kauri menene yayi gwabi yayi kauri sandar ta tsakiya ba dai ba ita shuka ta tsakiya sai ita ce ita ce kara karfi sama da bai sama da rasa fastawa ala suqihi istawa sai ya daidaita ala suqihi akan makyangamarsa lafazin suq a larabce jam'i ne na asaku asaku kuma kauli wal tabbati saqu bisaq an fahimta ko falamma ra'atu hasibatu luddatan wa kashafat an sa ka kaga sa'at guda daya saka ne wanda sa ha guda biyu asuk wato in suna da yawa kenan kaurika da yawa kenan ina fata an fahimta to wannan sandan ta tsakiya ita ce Allah ya kwatanta da sunan kauri saboda idan ka lura kauri shi ke dauke da dan adam karfin ƙaurin mutum ke iya samun tafiya idan mahadar gwiwa ta samu cika sai ga mutum sai sanda ta taimaka masa ko ba haka ba to haka kuma ita shuka wannan sandar ta tafiya ita ce fattagalar da sai ta gwabi Fassawa ala suqihi ta daidaita akan ƙaurinta ko akan sandarta tunda ba dan adam bane ba dan adam ake jingina ƙauri ko dabba mai motsi da rai amma shuka ta fastagar da sai sai fattawa fastawa ala suqihi ta daidaita a kan ƙaurinta ko a kan sandarta tunda ba dan adam bane ba dan adam ake jingina wa kauri ko dabba mai motsi da rai amma ka sai da a ce sandarta don da cewa suq din asalin ma'ana ta kira amma kar ka manta kuma akan ce a suq a larabci ana nufin kasuwa amma kuma a suq kuma dan ilaina a sak fata tafiqa mas'an bis-suqi wal wal'ana na jin ma'ana ta yu'jibu zurra'a idan shuka ta kai wannan matsayin yu'jibu zurra'a sai wannan abin da ya tsaro ya burge manoma manomi sai ya kansa cikin farin ciki lokacin ya sai ta banya to wannan shine misalin annabi da sahabbai a cikin lingina ina fatan kun fahimta wato annabi shine mai zar'in da shuka so sahabbai su ne mai akarar kasa sai suka karfafe shi ya karfafe su ko suka karfafi juna su duka ko ba haka ba fastagla da fastawa sai ya kasance sun yawaita ina fata an fahimta yawan sahabbai ƙarin ɗaukakuwar annabi ne ƙarin ɗaukakuwar annabi kuma ƙara samun mutuncin sahabbai ne tunda shugaban su shine shugaba ta da kowa ina fata an fahimta da suka girma suka kai haka suka yi waita wato kenan yana nuna asali da annabin shi kadai ne kamar yadda wancan shuka da ita kadai ce fa aka ji suna sai ta fitar da rasanta Abu Bakar yi imani Uthman yi imani Ali yi imani wani da waye suka yi imani fa tagalaga sai ya karfafa har aka je Madina kina aka kafa daula fasawa ala sukihi an samu yancin kai kenan ba an yi hijira da ana karkashin daular tabutu yanzu kuma an kafa daular musulunci islamiyya miya miya musulunci ɗari bisa ɗari ko ba haka ba to hakan da suka kai dan ka san ba shuka ake magana ba ana buga maka misalin annabar sahabbai sai Allah ya yu'jibu zurra an gama misalin shuka sai ce li yaziza bihim kufara dan Allah ya ba kafirai haushi da su kafirai su kalle su su ji haushi suna ganin annabi da shi kadai yanzu sun taru da yawa mutum 40 sun kai dari da ana korarsa a maka ba su da yancin kiran sallah yanzu sun je magana sun kafa dole musulunci da su ake kaiwa hari madina yanzu suke kawo hari har garinka kaga wannan da yake da kuma kuffar kafirai za su ji haushi su ba dadi ba aka kace to shine malaman tafsirin suka ce wato kenan tun daga Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddaw 'ala al-kuffar wa ma bainahum tarahum ruk'an sujadan yartabuna fadlan min Allah wa ridwana sibahum fi wujuhihim min athari sujud zalika mathaluhum fit tawrah wannan ya kare wannan shine masalahum suka ce masal a daidai wannan gaba suna nufin wasu wannan ita ce siffar annabi da sahabbai a cikin at-taura to amma wa masaluhum fil injili in kana so a baka misalin su kaga masalan ba na tamsil ya zama abin da malaman balaga suke kira ne daga cikin babul tamsili tamsilin da yake wajhu shabahi muntaza'un min muta'addi tamsilin ne sai kun tuno wa masaluhum fil injili amma in kana a buga maka misalin da injila ka buga shine kazar in asra da fatahu ba azrahu fa sagala fatawa ala tusi yawd al zarra bi yadi rabbi kitab wato a daidai nan gurin kenan ya zama injila kan at-taura nan injila Waɗansu malaman kuma suka da suka ce a duka da abin da ke can da abin da ke nan masarufi da salatu wa masarufi da injili amma dai wancan magana ta farko ita ce alima malik ibn anas yana da magana da yayi mai kyau karkashin wannan aya da wajen li yagiza bihim al-kufar dan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fasa takafarai da su al-imam ibn kathir yake min hadhihi al-aya in taza al-imam malik rahimahullahu ta'ala a wannan aya ne imam malik ya shiro hukuncin cewa takfirur rawatib kafirta ayyi a ar wanda suke da aqidar limamai sha biyu alladina yubghiduna sahaba radiyallahu anhum waɗanda suke kin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam la'annahum yughidunahum dan sahabbai na ba su hauki wa man ghada kuma su suna ba wa man ghada sahaba dukkan wanda ko sahabbai suka ba su hauki fa huwa kafir ya zama kafiri li hadhihi al-aya saboda wannan aya sanda ya ce li yajiza bihim al-kuffar kun da wa malika sai ibn kasir yake cikin tafsirinsa وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما Allah madaukakin sarki ya yi alkawali ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na garjikin su na gafara da kuma lada mai girman ya Allah kai mana gafara ya Allah ka ba mu lada mai girman gaske